sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar nijira a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta gizo a VOA Hausa ko kuma sashen Hausa.com masu gabatarwa. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau za mu duba batun ƙara ciwo bashi da Najeriya ke shirin yi. shekara biyar da ya wuce basu inganta mana kasan ba sun ga halin da ake ciki basu gani ba sun ciyo in can ba su kan basu biya ba shine suke so su kara ɗaura ma wani To shin menene matsayin 'yan Najeriya ko kuma tsayar matasa game da karowa Najeriya nauyin bashi? A ra'ayina gaskiya wannan bashin da za a ciyo ni ba na goyon baya tun da karo na uku kenan. In an karɓo kuɗin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi ba ya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka. sai makale a sama. Eh, ra'ayina shine idan an ci wannan bashi ya kamata shugaban kasa duk ayyukan da ya bayar a yi da wannan kuɗi ya bibiye su matsalar da muke fuskanta idan an ba da kuɗi a yi aiki ba a bibiya. kasance da wannan shiri domin jin dukkan abubuwan da muke dauke da su. Haka kuma a shafinmu na Facebook mun tambaye ku cewa a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke shirin kara ciwo bashi daga kasashen waje. Shin kuna gani wannan da ba daura shugabannin gobe ko matasa nauyi bane a gaba? za mu kawo muku wasu daga cikin amsoshin da kuka bamu. To ga waɗanda ba samu damar bayyana mana ra'ayoyinsu ba akan wannan batu na ciwo bashi za mu buɗe muku layin waya domin ku kira mu ji naku ra'ayin lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya bi biyu bi biyar bi shida biyar biyar sai ku biyo mu domin cin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana na tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook To amsa mu ta farko ta fito ne daga Usman Ji Jibril Funtuwa wato a jihar Katsina ya ce a gaskiya ko da shugaba har zai amso asusun IMF baki daya na imani da Allah ba zai ba mu kunya ba ba kuma zai zura ido su silale ba kamar yadda gwamnatocin baya wato kamar gwamnatocin baya suka yi kenan babu ma mai ji za a ranto ko an ranto To ba. sai kuma an san salisu mai shinkafa son ya ce yau da gobe ikon allah gaskiya bai kamata gwamnatin najeriya ta ciyo bashi ba domin yin hakan tamkar ɗorawa shugabanninmu na baya ne gadar basussuka mm, To lalle lallifa. To sai kuma Nasiru Kainuwa Hadeja ya ce bashi hanji ne ba kasar ba ƙasar da ba ta da ba bashi a kanta ba. wato kowace ƙasa akwai bashi biyu hasa kuma kun sani bashin da ake bin amurka ninkin ba ninkin wanda ake bin Najeriya ne don haka mun amince a ciyo bashi matuƙa talaka zai gani a ƙasa. Yanzu an gani? Wato ya kwatanta cewar wai bashin da ake bin Amurka da kuma to ai ba ka haɗa Akwai abubuwa da yawa. Ba ma za ka haɗa ƙasa ba guda biyu. Sai kuma mm. amsar Adam Taylor Gurum Hausawa ya ce daga jihar plateau ya ce assalamu alaikum yau da gobe a matsayina na ɗan ƙasa kuma mai kishin ƙasar shi samsam bana goyon bayan ciwo bashi da shugabanninmu suke yi domin hakan na yin kutse wajen hana shugabanni masu zuwa aiwatar da aiki sai a bar su da biyan bashin da mu 'yan ƙasa 'yan kasa ba ma ganin alfanin shi. Hmm. To sai kuma kaka Alhaji Bakar ne gursuma da masak shi kuma cewa ai ba yau bane ake wato labta al'ummar najeriya ba shi dan a shagiya a dubu ha mun goya baya to shi ba ya ce wannan ba adalci bane domin kara durkusa kasa da mu shugabannin gobe wannan ba daidai bane to ma da la karshen ra'ayinku kenan mun gode sai a ci gaba da aiko To kafin mu kai ga zauren tattaunawa da wakili mai shirya za mu je jihar Kano inda za mu ji ra'ayoyin wasu matasa game da wannan maudu'i namu. Sunana an ta ciyama. Mm, to a ra'ayina ni ai ta ƙasa ba ma ƙasa ba duk irayirin ɗan adam da ya gana ma'amala da kuɗi to baya zama wani shi kaɗai sai da wani. Saboda duk ƙasashe musamman munan Afirka tashin da muke yi wasu ne suke dafa mana muke ta hanyar bashi ta hanyar tallafi wani abun ya zama tallafi ne a kai mana wani abun kuma bashi ne sai a biya kawai dai abin da ni nake duba kai shine ba karɓo bashin ne matsala ne a guri na ba yadda za a bi wajen kashe wannan kudaden idan shi shugaban kasa ya bada umarni a yi kaza to bibiyar wannan abin da za a yi da wannan kudaden ya kai inda ake so a je ko kuma abin da ake so a yi din an yi shine kawai ni dai buri na shawara ta ne ba shugaban kasa man sunana Abubakar Sani a na gaskiya wannan bashin da za a ciyo ni bana goyon baya tunda karo na uku kenan in an karbo kuɗin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka sai makale a sama idan jin daɗi ya zo a ƙasar nan tsirari su suke jin daɗi amma idan wahala ce talaka shi kullum shi ke shan wahala so da haka jiya ma mai taibalanta na yau ga misali titin nan na maiduguri road tun zamanin obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba so irin wayannan abubuwan ga sanan da yawa ba su lissafa ba ka sanna so da ka ba ma goyon baya gaskiya a ba shi sunana ya haya adamu abin da za ce da wannan bawan allah idan wannan rance zai zama alkhairi a ga 'yan kasa. to ubangiji allah ya sa a karɓo su kuma allah ba da ikon ayyuka da za a yi da su wanda za su ci gaba a ƙasar Suwana Bashir Muhammad ya kasai. Gaskiya wannan bashi suga da ake karbowa ba su da amfani a gare mu. Saboda a baya an yi mana gana cewa an kwato kuɗi biliyoyi amma kuma har yanzu ba an bata komai abin da aka yi da su ba. To kuma gashi ana daɗa karɓo wa'yansu kuma bashi wanda yake wannan bashi 'ya'ya da jikokin jikokin ma nan gaba in sun zo suna cikin matsala. gashi a cikin matsalolin da ake faɗa za a yi da kuɗin babu abin da mu muka gani gaskiya ba wanda zai fito ce da kai ya amfana kai tsaye da irin wannan kudade da ake karbowa kuma kudin nan kullun ninkawa ake yi kuma kudin nan kullun ƙara ninka mana bashi ake yi wanda yake gaskiya mu ba ci gaba ne a gunmu a ban mu a hakan ma alhamdulillahi tun da yake kamar inda ake kirarin kasar mu da arziki da kuɗi da komai to har yanzu mutane kalilan ne suka rike kwatowa da ake cewa an yi ko wani abu gaskiya mu ba mu gani ba sannan kuma ce a ƙara mana bashi to ƙarin matsala ne da mu talakawan ƙasa na ƙasa za mu shiga sunana hamisu abudu eh, ra'ayina ne idan an ci wannan bashi ya kamata shugaban ƙasa duk ayyukan da ya bayar a da wannan kuɗi ya bibiye su matsalar da muke fuskanta idan an ba da kuɗi a yi aiki ba a bibiya rashin bibiya shine babban matsala amma in dai za a bibiya a ji inda aka sa su aikin da aka bayar an yi abin da ya kamata ai ba wani matsala ba ne ba ƙasar da ba ta cin bashi su ma america suna cin bashi duk wata babbar kasa tana cin bashi amma ana bibiyar ina aka kai wannan kuɗin da aka ciyo bashi mu shine fatan mu kawai suna na ya ugar ba can baya mai girma shugaban kasa baban gida ya ciwo kuma da sai da aka bibi mutane aka tambaye su wasu suka amince wasu ba su amince amma duk da haka shugaban kasa mai girma ya ciwo wannan bashi har zo kan mai girma shugaban kasa ubasanjo shi ma ya ciwo to gashi ta zo kan mai girma shugaban kasa jinatu shi ma ya ciwo gashi kuma allah da kaddara ikonsa ta zo kan mai girma shugaban kasa muhammadu buhari a matsayina na talaka idan an ciwo wannan bashi bukata ta muga cewa allah ya bashi ikon an yi wa jama'a aiki ya juya ya bibi.

da Mahmud Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da za mu leƙa zauren tattaunawa da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya jagoranta game da batun ƙara ciwo wa Najeriya bashi. Na gare ka. To masaru assalamu alaikum muna da malamai a zaure guda uku waɗanda za mu dubi lamarin bashin da ke kan Najeriya ƙididdiga a ƙarshen wannan shekara da muke ciki ciki na cewa ya kai tiriliyan ashirin da biyar da ɗigo bakwai wato kusan tiriliyan ashirin da shida kenan za ku ji sunayensu daga bakin su. suna sunana Musa Aliyu Sarkin Yaƙi daga karamar hukumar Zaria cikin gundumar Kaura. Hajiya. Sunana Saratu Abubakar Zazzau wacce aka fi sani da Saratu Rumbish. sunana ismail sahabi daga nan tudun wajen zaria menene kake ganin makomar najeriya game da wannan bashi na tiriliyoyi da ke kanta ɗan isa lol ikara kafin in magana akan makomar kasar wannan bashi da shugaban kasa ya rubuta wasiƙa ya rubuta majalisa ta tara a lokacin wancan majalisa ta takwas ya rubuta suka ce a'a ba za su bashi izini saboda wasu dalilai to a yanzu wannan majalisa kusan tashi ce ya rubuta musu yana so a ci bashin kusan dala biliyan 29.6 kusan biliyan 30 kenan kusan abubuwan da duka ya rubuta a takardar za a yi abubuwa ne da suka shafi halkar wutar lantarki da mining da harkar agriculture noma da kiwo kenan sai harkar lafiya da ruwan sha da kuma harkar ilimi ka ɗauko ita kanta fawa kusan shekara arba'in a najeriya ana cewa za a yi mambila power project wanda mambilan nan ita ce in aka yi ta mutanen arewa za su samu wutar lantarki to tun da shugaban Muhammadu Buhari ya zo ake yaudaran talakawa musamman 'yan arewa akan mambila power project a shekarar 2016 ya sa kuɗi shekarar 2017 an sa 2018 an sa 2019 an sa 2020 an sa yau sai ga minista ya fito ya ce ko share wurin nan ba a yi ba so yanzu kuma za a ci bashi da sunan za a sa a harkar fawa da wannan harkar mambila kudaden da aka sa a baya mai aka yi da su amma dai ka san irin wannan bashin ai waɗanda ke bayarwa su kan sa ido akan abun kila wannan karan mambila ta fara aiki to Allah ya sa a gurguje sun ce za a sa harkar mining da harkar titina yanzu duba tun daga Abuja zuwa Kano shekara nawa ana aikin nan kullum mutane ke mutuwa yanzu gwamnati ba ta iya ba da kuɗi a ƙarasa aikin ba sai an ciwo bashi harkar noma da kiwo najeriya muna da sama da hekta miliyan talatin amma tun da gwamnatin nan ta hauta ce tana tallafa ma manoma su kan sun fito turu an boros program sun ce sun tallafa ma manoma kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari amma ka je ƙauyaku ka tattauna da manoman gaskiya shin mutum no suka samu wannan tallafin shin gwamnatin tarayya hawan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari hekta nawa ya je ƙauyaku daji ya gyara inda ba a noma yanzu mutanen da ke birni idan za su yi noma a hekta ana ba da har dubu talatin dubu arba'in dubu ashirin a hekta ɗaya in za a baka aro ka su noma shekara ɗaya babu wuraren noman musamman arewa idan ka zo magana harkar lafiya yanzu manya-manyan asibitin gwamnatin tarayya musamman teaching hospital mu a nan garin an yi lokacin da idan ka je asibitin ma wari yake yi asibiti fa inda kake neman lafiya gulob in ya mutu mara lafiya ke hada kudi su sai gulob su sai wasu abubuwa sa ba su hada kudi su sai chemical da za a wanke bayi amma duk wannan abubuwan ne suka sa ake so a ciwo bashi ai dan ai maganin kara biyar me aka yi duk basussukan da aka ci a baya in ka zo harkar ruwan sha kashi sama da kashi arba'in na mutanen Najeriya ba su da ruwan sha tsaftatacce da za su sha an ce sai an ci bashin 30 billion dollars kannan za a sa a harkar ruwan ruwan famfo in ka zo maganan ilimi wancan gwamnatin an yarjejeniya akwai need assessment retirement fund an ce za a ba da 1.4 trillion malam isa lol ikara akwai bashin da wannan gwamnatin ta fara ci shekarar 2015 na biliyan 1 da miliyan 300 wanda suka ce za su gyara north east abin kunya shekara nawa yanzu daga cin wannan bashin me aka yi a north east wai so kace ka ce cin bashin nan bashi da wani amfani gaskiya ni Ana nawa tunani a shekara biyar ko ku kai kanka maganganun da kai ɗazu a shimfiɗar da kai in baka manta ba daga a shekarar sha shida na waccan gwamnatin sun ci bashin kusan tiriliyan sha biyu ne da biliyan ɗari shida a shekara goma sha shida kuma kaga ayyukan da aka yi duk da cewa sun yi ɓanna an yi ɓanna wanda ba a taɓa yin ta ba a tarihin Najeriya a shekara sha shidan nan. To amma abin mamaki muna ta zagin PDP sai ga APC ta zo a shekara hudu ta ci bashin tiriliyan goma sha uku uku da biliyan ɗari wasu ayyuka aka yi a ƙasa wanda talaka zai shaida a shekara biyar. Ba gashi an fara ganin jirgin ƙasa na kara kaina da kai komowa ƙasa ba. Jirgin ƙasa a waccan gwamnatin suka yi sai da suka yi kashi tamanin da biyar ƙarasa gwamnatin nan ta yi. Isa Lol Ikare yanzu a shekara hudu an ci bashin tiriliyan goma sha uku da biliyan ɗari kusan ka ce ya fi abin da wa'yancan gwamnatin da muke zagi a shekara sha shida suka ci kuma yanzu aka ƙara cin bashin biliyan talatin in baka manta ba shekarar da ta wuce bashin da ake biya fa a budget din shugaban Muhammadu Buhari kusan 2 trillion biyu da wani abu aka biya a 2019 wanda capital expenditure aikin da za a yi matalaka a ƙasa kusan trillion biyu ne da kusan biliyan 900 mana sahabi 2020 budget da aka yi bashi kawai debt service da za a biya provision a budget din 2020 trillion biyu ne da biliyan 450 aikin da za a yi ma talaka tiriliyan uku da dan wani abu ne misali bari mu je wurin hajiya saratu mu dubi ana maganar hajiya ku uh, kuna kallon yadda kasa ke tafiya da kuma yadda ake da bukata na ƙara inganta wannan kasa saboda kuna cikin wanda kuka kuka a baya cewa babu ayyukan ci gaba to yanzu ana ta samo kuɗi da aka kawo ci kuma ana kukan bashi ya ki kalli bashi na hajiya saratu to in an so bashin ma me za a yi da shi bai inganta ƙasa inganta kasa shekara biyar da ya wuce basu inganta mana kasan ba sun ga halin da ake ciki basu gani ba sun ciyo in can ba sukan basu biya ba shine suke so su kara ɗaura ma wani wani bashin a Najeriya kenan duk wanda ya zo ma kenan shi ma ba abin da zai iya yi sai dai ya dinga biyan mana bashi ba su da wani aiki ni ban ga wani aiki da aka yi guda biyu ko uku wanda za a ce gashi an yi ta a gwamnatin APC ba ina magana da ake na wannan hanya da ake ganin tintin fil azal tun lokacin soja hanyar Abuja zuwa Kano yanzu gashi ana kafce ta ana yin sabuwa idan hanya za a yi a yi hanya a kan lokaci mana mutum dubu nawa suka mutu mutum dubu nawa suka mutu har wani sojan haya suka dauko a lokacin rana wata ta laraba da aka yi wannan goslo din na kwana sai tun daga abuja taho sai da ne kwana ɗaya da wuni ɗaya akan hanya suka dauko wani sojan haya wai shi dan ai na fito a nagarta ne magana ya ce wai hanyar nan wai wai ba yan custom bai custom ne suka fito hanya wai a ce custom ne za su fito mana tsakiyar hanya wai suna binciken mai daukar buhu ɗaya na shinkafa wani wace irin bala'i ne buhu ɗaya na shinkafa mutum dubu nawa suka yara nawa suka faɗa a gurin suka sumi saboda ruwan ma da zamu naira hamsin hamsin muka dinga siyan fiye wata wannan haka ake haka ake gyara ai duk wannan matsanancin rayuwar da matsalolin da kuke gani ake so a ciwo bashin dan a inganta kasar kash in kana magana bashin na zuciya ta kara abin nan take saboda menene zai sa a ciyo bashin wai da da aka ciyo komai bane sai yanzu za a kara ciyo ciyo mai bashi a daura mana wata masifa kenan wanda ya zo gaba kenan kaga ba abin da shi ma zai mana sai dai ya biya mana bashi ko in kuma mai zuciya irin tasu ce shi ma bashin zai kara ciwo mana shi kenan mu an gama da mu an kashe mana kasa amma ana cewa bashi hanji ko a daidai kun mutane bari kuma gwamnati an ce duk duniya ba ba kasar da ke rayuwa ba bashi akwai kasashe da yawa wanda suke rayuwa babu bashi ko da za su ciyo bashin ma ba kamar irin haka ba ai yawa da in ma an ciyo bashin mu ba mu damu da bashi ba amma da ana gani abubuwan da ake yi ne mu ba za mu damu ba amma a ciyo bashin mu ba ba a maganin komai sai dai yasu yasu su dinga kaso kaso suna rabawa to kan me za a dinga ciyo mana bashi gaskiya ba mu yadda ba ba ku gamsu da abubuwan da aka yi a baya da ba su kan da aka karba ba to wai me aka yi kai me aka yi a bayan yanzu ke kya ce ba abin da aka yi a gwamnati irin na ci gaba da ake gani a wannan kasa su fito su faɗa abin da suka yi mana akan wannan bashin tiriliyon tiriliyon da suke faɗa sai in ban da wahala mutane suna wahala talakawa da suka yi jajirce suka zaɓe ku suna cikin wahala da masifu kala kala je ya saru kin ɗauko riga siyasa bari mu je wajen ɗan siyasa musamman ganin cewa kina magana cewa ina aka yi me aka yi alhajin Allah menene kuke ganin wannan ƙasa za ta amfani da shi akan magana bashin nan. to alhamdulillahi mun yanda masu magana suka yi bayanan su babu shakka kowa da ka je magana ya yi shi ne a bisa kan hujjan shi da dalilan da yasa yake ma tunda aka fara siyasa dawowa jamhuriya nan da muke ciki babu shakka mu mun ga abubuwa na ci gaba a cikin wacan nan gwamnati fiye da gwamnatocin da aka yi su a baya tun da aka kirkiri najeriya ba a taɓa samun gwamnatin da ta tallafi manoma domin kokarin su tsaya da ƙafansu kamar wacan nan gwamnati akwai program wanda aka yi su akalla kusan kala hudu zuwa biyar wadda kuma al'umma ni na gani da idona waɗanda suka je suka amso waɗannan abubuwa kuma su suka gudanar da aikace-aikace a kansu na farko akwai fannin noman masara wanda mutanenmu sun shiga cikin wannan program sun amfana kai wakiliyan ma da take raba abubuwan ma tudun waɗannan ne sannan abu na biyu game da magana na titi wanda ya taso daga abuja zuwa kano a baya ga wannan ma akwai daga maiduguri zuwa yadda misalin ake bukatan ya kai a arewaci da kudanci duka ana yin waɗannan aikace-aikace kuma an bar titunan nan sun lalace fa duka a baya shi kuma tunanin shi ne ya ga ya dace da cewa me za mu yi domin mu taimaka ma al'umman ƙasar nan su samu sauƙin rayuwa duk da an jefa mu a baya kuma wanda duk yake ƙoƙarin ya fito da kai daga cikin ramin da ka faɗa to haka nan fa za ka yi haƙuri da irin turjiya da za ka iya fuskanta da yadda za a yi a fito da kai zuwa wannan amma kana sanar da wasu suna fargabar cewa ciwo bashi a narka shi a aikin da ba zai haifar da riba ba shi hadari ne babu shakka akwai mafita game da wannan bashi da ake bukata kan. me mafita yana bukatan dukkanin ɗan najeriya wanda ya daga kan shekara talatin da ya tsaya da kafan shi abubuwan da muke da su a baya ba su wadace mu ba ta yadda za a yi ɗan najeriya ya tsaya da kafan shi to kaga dole idan har kana son ka ƙara bunƙasa ƙasanka ko al'ummanka abin da kake da shi baya da yawa dole ka nemo rai idan har kana bukata. So don haka mu muna taya shi addu'a ne game da yanayin yadda yake tunani idan kasan yake son ta zama. Amma ba kwa fargabar cewa yawan karo bashin da ake kuma yana kara adadin kuɗin da ake warewa don biyan bashin. To ai shi wadda duk ba zai ma'amala ma da bashi ba to ya koma gida ya zauna. Ita kasuwancin duniya ko kuma tafiyar da mulki na duniya dole sai da kuɗi sannan za a samu nasarorin abubuwan da ake bukata kuma baka isa ba domin kana shugaba ka ce dole duk abin da ka taso sai ka kai don haka mai girma shugaban kasa mu kiran da muke a gare ka haka na dama dukkanin wanda zai yi shugabanci dole shi ya rufe kunnen shi ɗaya ya kuma buɗe ɗaya domin jin koke na al'umma amma abin da kake bukatan ka yi ita ce ta nasara a ga mutanen kasa. to wallahi ka rufe idan ka kuma toshe dukkanin kunnuwan nan naka domin mu samu nasarar da muke bukatan mu samu amma tiriliyan goma sha ukun da ake maganar gwamnatin ba sha ɗaya ne wanda buhari ya ciyo eh To amma sha. A ita gwamnatin da ta gabata ita ne take da tara. Ka fahimce ni ita kuma muka zo muka sha ɗaya. Abubuwan da muka yi. To ai ashirin da biyar da ɗoriya ne yanzu. Daga ina sauran suka zo. Ashirin da biyu da ɗoriya ne. A yanzu ne ake buƙatan tala ashirin da takwas misali da wani abu shine zai kai hamsin da wasu 'yan ɗigwanni. Kun gamsu da abin da aka yi da bashin da aka ciwo? Babu shakka. Za a iya biyan bashi da irin wannan ah, wurare? Ai shi ba wai talakan ne ya biya ba a'ya za a yi a kafa al'umma ita gwamnati ita ta sanyi da take samar da kudaden da take yi haka biya bashi mu talakawan da ke kasa misali ba dole bane mu tsaya mu biye waɗannan abubuwa amma mu maganin bambance bambance masu yawa tsakanin gwamnatocin da suka gabata a baya da wanda muke da su a yanzu hajji saratu kun ji ba ku ne da maganar biyan bashi ba kuke ta daga jijiya wuya gwamnati ta sai da ta biya bashin nan to aini abun ma ne ya daure min kai maganganar da yake yi saboda ka san menene to shekara biyar ba a ba matashi talakan Najeriya dama ya tsaya da kafin sa ba da suka yi to yanzu shekara ku ne da za su ba mu dama da kafafun mu hajiya sai yaushe ne yan najeriya za su gamsu da shugabannin a ba su dama maganar ciwo bashin da za a inganta kasar nan ya samu gindin zama tunda kasashen da suka ci goma suna karbuwa maganar bashi mu yan najeriya talakawan najeriya wallahi ba ma san bashi saboda abin da jiya kai ba ta yi ba gobe ma ba abin da za ta yi bai sani ko ku samu gara basa irin lokacin obasanjo da aka nemo aka yafe ba su sukan ila nan kuma an gina kasa kuma kasashen duniya sun yafe muku kada da ka ce lokacin obasanjo kai ma ka faɗa da kanka lokacin Obasanjo a wannan lokacin ko an yafa bashin ba za su gaya mana an yafe ba wannan gwamnatin ko an yafe bashin ba za su gaya ba amma wasu za su adawa ke don ana magana in dai karbuwa a duniya ne da kima da sanin ya kamata wannan gwamnatin ta fi waccan da ke magana ai mu ba adawa mu duk wanda ya san ANPP eh, a tudun wada mu ya san mu ne masu son Buhari na farko mu ne Buhari ma a Zaria abin da ya sa muka gudan mai duk irin wa'annan abubuwan da muka yi tunanin cewa Buhari buharin nan ya zo masha Allah mun ce sai buharin nan ya zo to zai sa a samu canji fiye da na da to sai muka ga gara ma na da din na ce to gara ma mu tattara kayan mu koma na da din mu haɗe mu dawo mu yaƙe shi amma ba ku ganin an kawo lokacin da in yan ƙasa suka yarda da shugaban su za su yarda duk abin da yayi akwai hangen da yayi tunda an ce abin da babbai hango yaro ko ya hauri mai ba zai hango ba da kana magana da ni ba yanzu ba ni wallahi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kunya ya bani 2011 wallahi kuka yake yi tun da ya hau ka taba ganin ya mana kuka akan bala'in da muke ciki a sace mana yaya kanni yunwa kalla kallan masifu ka taba ganin ya fito ya mana kuka amma ya kuka lokacin da Obasanjo mai da shinkafa dubu eh, taliya dubu nawa ne ko shinkafa na ya zo ya ce za ta koma naira dubu ɗaya da ɗari biyar ashe tiya yake nufi. Ta gaida na ikara da tawagarsa. Yanzu kuma za mu so jin ra'ayoyinku masu sauraro tare da shawarwarin da za ku baiwa shugabanni gaba da wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kafin nan a shakata da wannan waƙar. kira mun samu daga wane ne ma tukunna daga ina ake kiran kuma sai eh, ku araba asara ne ina kiran ku daga bayelsa bayelsa to shau muna sauraron ka menene ra'ayinka game da wannan batu da ake magana na cin bashi mu wannan cin bashi ba mu goyi bayan shi ba mm. saboda in ka dubi jiha Legas jiha Legas ana tunanin ta yi ko wata jiha a Najeriya tara kuɗi na mm. shiga bashin da ake bin su wallahi in za a tsaya a kwatanta wallahi suna yi masu state state uku kananan state suna yi musu albashi mm. bashin da ake da so mu mai dada wanga bashin da buhari yake so ya ci ba ba mu goyi bayan wannan abu wannan ana so a lalata muna kasa ne bayan ya bayan ya tafi don wanga ba ba ba shugabanci bane na tsakani da Allah to na sa mun gode kwarai da gaske da yanzu kuma bari mu tafi jihar Kaduna wa yake kan layi daga Kaduna To a ajiya barkan ku da a sa yammaci sunana Murtala ne ina kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala ka ji maudu'in namu na yau. eh mun ji to kin ga da dai gwamnatin nan ba ma tambayan ta an ce ka za mu ce me za a yi amma zan fara tambaya saboda ta ƙara shekara biyar kusan yanzu shekara uku ya rage do kuma ha ba wani abu da ya canza yanzu ban ɗauki miki misali akan wuta hmm. in ta ni ne zan ce kwata kwata kar a ciwo bashi tun da wannan gwamnati ta zo wallahi tallahi wuta ban ga canji ba bayan ma na gani da gwamnati da ta gabata hmm. wannan fanga in kika zo wata board fannin wata board ruwa sai a shi wata biyu uku hudu baka ruwa ba bai leko famfan ka ba kin gani yanzu ga hanyar mu nan nan daga nan Kaduna daga nan Abuja junction ta hanyar Zaria ko ta ko ta hanyar nan a fafashe ki kin ga ba a gyara ba ya ma fi da wancan gwamnatin lallacewa to da a ce sun gyara sai mu ce yayi amma muna tambaye su me za a yi da shi budget da ake na shekara biyar kudin tun daga nan suka mulki ba samu kwandala ba ne shi sa ba shi aiki ba in kuma an samu me aka yi da su kin ga ba dalilin da za mu ci a ciyo bashin. To, to Allah ya murtala mun gode kwarai da gaske wato ka ɗauko bayani mai tsawo kwarai to da ga wani da kan aure daga kwara wani ne akan layi daga kwara eh assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dinawa daga nan kwara to a gaskiya ni a ra'ayi na gaskiya ba mu goyon baya da a ce wannan bashi sai idan muka duba Allah Najeriya Allah ya mata arziki kuma ƙasa ta mai wadata da da tattalin arziki bai kamata ba in an kaji hanyoyi hmm. na shiga muna da muna da hanyoyin da muka mu za mu samu kuɗaɗen shiga waɗanda za a wa jama'a aiki to na kwara to shi ma ya ɗauko bayani amma wayan da ta kazi yana shaƙi wala eh, kana tare da mu shi ma ya ɗauko bayani layin ya layin ya duk da shi eh. ga lokaci kuma dai bai ba mu haɗin kai ba lokaci ya zo karshe kwarai da gaske kiro masu rawar an maka karshen shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Daniel Brown da ma injiniyan mu ta yau na Shuan sai kuma wacce taimaka muka gabatar muku da shirin Aisha Mu'azu tare da nisar fili hashin gumin nake cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mu kasance lafiya.